Zaben mutumin da ya cancanci a damukawa ragamar kawancen FDR ne ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayan jam'iyyun adawa. Yayin da wasu ke ganin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ne ya kamata ya hau wannan kujera, wasu kuwa cewa suke Ahmadu Bubakar Sise ne ya fi cancanta. Intinikar Alhassan na daga cikin masu ra'ayin Sise. Shi Ahmadu Bubakar Sise mutum ne wanda ƙasashen duniya duka babu inda bai da alaƙa da su. Duk yana da alaƙa da su. kenan mu muka gani shi sisen wannan shine ya iya jagorancin wannan adawa wanda duk inda muhammadu iso ya saƙa shi yau shi gobe yana zuwa ya saƙa shi in ya faɗi abin da ba shi ba ne ya zo shi ya faɗi abin da a gaskiya sai dai mutumin da aka damƙawa ragamar wannan sabuwar tafiya bai halarci taron sanarwar ba saboda haka na nemi jin idan ya karɓi wannan matsayi ya karbi shugabancin mana in bai karbi shugabancin ba mun kire shi taro kiran shi muka yi ya zo a naɗa shi a naɗa su su biron wanda aka ɗauka ai duk waɗanda suka zo nan sun gan shi kuma ya zo can sai shikin na lumana ya zo nan wurin ga mu da kanmu muka ce mishi to tun da shi yana shirye-shiryen bulaguro ya tahi wanga aiki namu ne mu fdr rashin amanta da wannan mataki ya sa wasu kusoshin jam'iyyar model lumana nuna ɓacin rai a fili biron da muka ɗauka shine a biron fdr tunda biron parti ne wadda take da shugaban 'yan adawa hamma amadu nan ne muka saba yin tarurrukanmu da mun ka zo yau hana mu shiga aka yi an ka koro mu sun ka ce ba mu yarda mu shiga biron nasu muka ce babu matsala lokacin nan ne muka jaye muka taho nan a gobe alhamis ɗayan ɓangaren na fdr ke fitar da sanarwa a hukunce akan wannan sabuwar badakala in ji wata majiya to amma na tuntubi bana ibrahim wani matashin ɗan siyasa da ke model lumana in mutum zai zam ɗan takara na eh, fdr kamata ya a ce takara ne da ya huto daga wajen gungun to har yanzu ban ji ba frddr ta yi sanarwa ta ce ga wanda ya zaɓa ya je ya nemi takarar fdr radda kawancenmu ta hudu ɗan takara lokacin nan za a ci gaba a je wajen fdr a sa biro ki fdr sai dai wani jigo a kawancen adawa annabu sumaila na cewa akwai hanyar sasanta waɗannan ɓangarori insha Allah nan zuwa gobe ko jibi inda da Allah za a gama gaba ɗaya duka ɗan adawa a daidaita in so a samu haɗin kai a ɗauki mutum ɗaya ba shi amana amma ya zama wato a ce an yarda wannan ba a yarda wannan ba wannan bin mu mu daga hammata mu yan adawa a jiwarin ta ba wannan shine karon farko da rarrabuwar kawuna ke bayyana a fili kalala tsakanin yan adawa a wani lokacin da wasu 'yan nishar ke zargin shugabanninta da gazawa wajen gwagwarmayar ganin an tsayar da mulki na gari kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa 'yan hamayya nauyi a kowace ƙasar demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.